Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo talatin a matsakaicin zango. Sai kuma tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya ko kuma VOA Africa zango na 200.5 da kuma Alfa rediyo da ke kumasi a kasar Ghana. Kuna kuma ya kama mutane sadarwa intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum Alheri Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau Litinin 22 ga watan Janairu shekara ta 2018. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Rundunar sojan Afghanistan ta kawo karshen samamin da 'yan bindiga suka kai da yammacin jiya Lahadi a kan wani otal a birnin Kabul. sarki abdullah na jordan ya bayyana damuwarsa game da shawarar da amurka ta yanke na amincewa da birnin kudus a matsayin babban birnin ƙasar isra'ila shugaban masu rinjayi a majalisar dattawan amurka ya shirya kada kuri'a a yau litinin da rana don kawo ƙarshen rufe ma'aikatan gwamnatin amurka kanin labaran kenan gwamnatin tarayyar najeriya ta miƙa wa rundunar mayakan saman ƙasar jirage biyar daga cikin goma da ta saya daga ƙasar pakistan to ko wannan zai kai ga cimma nasara a yunkurin shawo kan matsalolin tsaro da ake fuskanta abin da yake da muhimmanci shine ka fahimci me kake da shi ta yaya za ka yi amfani da shi ya amfanar da jama'a wata kotun ɗaukaka ƙara a najeriya kuma ta yanke hukunci kan ja in ja da ake yi kan wanda ke da ikon kayyade kuɗin fito daga inda ake cewa yanzu kotu ta yi bayani cewa ba wanda yake da hurumi ya yanke ko ya ayyana wasu kudade da za a dinga biya a tashoshin jiragen ruwa sai wannan hukuma ta nigerian shippers council za ku kuma ji fashin baki kan dakatar da gudanar da harkokin gwamnati a nan amurka sai kuma shirin ciki da gaskiya na ibrahim alfa ahmed inda a yau zai dora kan batun yaudarar da mutane da ake yi a damfare su da hujjar za a nemo musu aikin yi kafin nan ga halin da duniya ta wayi gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya. Rundunar sojan ƙasar Afghanistan ta kawo ƙarshen samame da 'yan bindiga suka kai da yammacin jiya Lahadi. a kan wani hotel da ake kira intercontinental a birnin kabul wanda ya sanadin mutuwar mutane da dama da raunata wasu mutane ciki har da 'yan kasashen waje goma sha hudu 'yan jaridan afghanistan da suka ziyarci waɗanda aka kai harin ajiyar lahadi sun faɗa a kafar rasa da zumunta cewa sun ga gawarwaki da dama a cikin otal ɗin gidan talbijin mafi girma a ƙasar afghanistan tolo news ya ambaci sahihan majiyoyin jami'an tsaro na faɗin cewa harin ya kashe mutane aƙalla 43 kamfanin jiragen sama da ake kira cam ya ce ma'aikatansa su goma sun mutu a cikin wannan harin da 'yan bindigan suka kai ciki har da matukan jiragen sama su biyar rahotanni sun ce 'yan kasar venezuela biyu da 'yan kasar ukraine guda shida suna cikin waɗanda harin ya ritsa da su wannan samame ya ɗauki tsawon awa goma sha hudu a lokacin da maharan su guda shida suka tarwatsa kansu ko kuma sojojin afghanistan suka harbe su mai magana da yawun ma'aikatan harkokin cikin gida nasrat rahimi ya faɗa wa murya amurka cewa mutum ɗaya da ya rage a cikin maharan ya tarwatsa kansa kafin wato tsakar dare jiya lahadi kenan ya kuma cinna wuta a hawa na shida a cikin otal din da ya makalin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi allah wadai da wannan harin kana ya mika ta'aziyarsa ga iyalan waɗanda wannan harin ya rutsa da su sarki abdullah na jordan ya bayyana damuwarsa game da shawarar da amurka ta yanke na amincewa da birnin kudus a matsayin babban birnin isra'ila sarkin ya bayyana wannan damuwa yayin da yake tattaunawa da mataimakin shugaban amurka mike pence yayin da ya da zango na biyu a ziyarar kwanaki hudu a yankin gabas ta tsakiya pence ya faɗa cewa ƙasashen biyu sun saba wa juna tare da fahimtar juna akan wannan shawarar mai sarƙaƙiya da amurka ta sana a wancan watan ya ce galibi abokai za su iya saba ma juna kuma za su fahimci juna a batun birnin kudus mun yadda akwai bukatar duk bangarorin su koma akan teburin tattaunawa ina fatar na nuna masa sha'awar mu ta sake ta da inji ɗin shirin samun zaman lafiya in ji fence yayin da yake ganawa da manema labarai sarkin jordan ya faɗa wa mataimakin shugaban ƙasar cewa hanya ɗaya ta magance rikicin isra'ila da falasɗinu ita ce raba yankin biyu don haka gabashin birnin kudus ya zama babban birnin falasɗinu a nan gaba kafin ya isa jordan pence ya fara yada zango ne a misira inda ya yi alkawalin amurka za ta ci gaba da taimaka mata wurin yaƙi da ta'addanci ziyarar pence a gabas ta tsakiya ita ce ziyara da wani babban jami'in amurka ya kai a yankin tun bayan da shugaba donald trump ya sanar amurka za ta ɗauki birnin kudus a matsayin babban birnin isra'ila a watan disamban da ya gabata ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban masu rinjayi a majalisar dattawan amurka kuma ɗan jam'iyyar republican mitch mcconnell ya shirya kada kuri'a a yau litinin da rana akan kawo ƙarshen rufe ma'aikatan gwamnatin amurka wakilan majalisar dokoki za su kada kuri'a ne akan tallafawa ma'aikatan gwamnati zuwa akalla makonni uku nan gaba shugabannin bangarori biyu na majalisar sun kwashe dukkan ranar lahadi jiya suna ganawa kuma suna tattaunawa akan hanyar kawo ƙarshen takaddaman bakin haure da ya sanadin rufe ma'aikatan gwamnatin sai dai ba a tantance irin ci gaba da ake samu a tattaunawar ba tun da farko a jiyar lahadi wakiliyar jihar maine susan collins mai sassaucin ra'ayi na jam'iyyar republican ta ce akwai wakilai takwarorin aikinta 22 da suka himmantu wurin warware wannan matsalan majalisar ta tabbatar da kasafin kuɗin na gudanar da ayyukan ma'aikatun gwamnati a ƙarshen makon jiya amma 'yan jam'iyyar democrat a majalisa sun ki amincewa da kasafin kuma suna bukatan a kare bakin haure da aka shigo da su amurka tun suna kananan yara ba bisa ka'ida ba da ake kiransu dreamers su kuwa bangaren jam'iyyar republican sun ce ba za su tattauna akan batun bakin haure ba har sai gwamnati ta fara aiki kwana ɗaya bayan bikin shekara guda na tunawa da gangamin da mata suka yi a amurka dubban mutane sun yi maci don nuna goyon baya irin ta 'yan uwantaka wannan bikin jiya lahadi a duk faɗin turai da ƙasar australia an fara wani taron gangami mai taken iko ga zaɓuɓɓuka a las vegas a jihar nevada da safiyar jiya lahadi inda 'yan fafatuka da wakilan majalisun ƙasar za su yi jawabi da suka mai da hankali a kan rajistar yin zaɓe sau'i kafin taron dubban mata sun yi mace a biranen london da paris da sydney da wasu biranen turai da australia da nuna goyon baya ga gangamin da aka gudana a amurka wanda galibin tarukan ke bayyana adawa da manufofin gwamnatin shugaba donald trump akasarin matan da suka yi maci a ƙarshen makon jiya sun shiga maci ne sabili da batutuwa da dama ba wanda ya shafi 'yancin mata kaɗai ba. Labaran duniya kenan kuka saurara. To da bari mu bude taskar rahotannin namu da batun harkokin tsaro a Najeriya inda gwamnatin tarayya ta miƙa wa rundunar mayakan sama sababbin jirage guda biyar fil daga cikin goma da ta saya daga ƙasar Pakistan. Wakilin Hassan Maina Kaina na ci gaban rahoton. A baya dai sojojin saman Najeriya sun yi ta fama da matsalolin jiragen yaƙi musamman zamanin da 'yan Boko Haram suka yi talawar gaban hantsi a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Al'amarin da babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya Air Marshal Sadiq Baba Abubakar ke cewa yanzu kam labarin ya canza. To yanzu gaskiya a shekaru masu yawan gaske da suka shige ba mu taba ganin samun nasara a wajen samun jiragen yaƙi irin yanzu ba. Wanda wanda gwamnatin tarayya ta siyo mana wanda muka kaddamar da su wanda yanzu haka suna fagen yaƙi din suna nan suna ah, fafatawa da sauran jiragenmu akwai biyu wanda yanzu haka ana kera su akwai waɗanda wanda shugaban ƙasa ya fitar daga nashi jiragen su ma ya bamu akwai wasu jirage wanda gwamnati jihar rivers suka siyo jirage ne wanda yake kamar jiragen yaki wanda gwamnati ta kwace su ma sun bada su ma air force banda waɗannan akwai jirage wanda da taimakon gwamnatin tarayya wanda da ba sa tashi sam guda goma sha biyu na sha biyu nan kuma a yau da nake ma magana suna tashi na ƙasar nan kuma banda haka akwai jiragen da ake koya ma mutane tuka jirgin sama a kaduna wanda guda goma da gwamnatin tarayya ta siyo ma Najeriya wanda yake daga cikin goma nan biyar sun shigo Najeriya saboda haka in ka duba irin wannan matakai da aka ɗauka ina jin ba mu taɓa samun taimako irin wannan ba shi sa abubuwa da yawa wanda da ba ma iya yi yanzu mun fara yi. To ko yanzu a iya cewar rundunar sojin saman Najeriya ta cimma bukatun duk jiragen da take fata? Tambayar kenan da na sake wa babban hafsan hafsoshin sojin saman Najeriya. Duk da haka babu ƙasa duniya da take da jirgin da take so. Abin da yake da muhimmanci shine ka fahimci me kake da shi ta yaya za ka yi amfani da shi ya amfanar da jama'a. Wanda kuma shine muke yi yanzu haka anan, nan Allah da muna samun nasara kwarai da gaske wajen irin jiragen da muke da su na yanzu. Kwararre kan jiragen yaki. yaƙi Air Commander Baba Gamawa mai ritaya na mai cire wannan hoɓɓasa zai taimaka wa sojin saman. Idan ka duba ai a baya ba a samu haka ba sai da ta kai Nigerian Air Force ba abin da za ta iya yi. Amma a yau saboda shugabancin da muke da shi suka tashi suka tsaya suka jajirce saboda haka a wannan abu da muke da shi zai taimaka insha Allahu game da yaƙi da muke da wa'annan 'yan ta'adda. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ba gwani sai Allah, Allah ka taimakin soja ko gidansu ko dadali, ko a bakin daga ko gidansu ko gun yaƙi. Haka yake to a fannin shari'a kuma kotun ɗaukaka ƙara a Najeriya ta ba hukumar hada-hadar kasuwanci ta jiragen ruwa nasara a shari'ar kula da harajin kaya da ƙungiyar 'yan fito ta shigar da nuna cewa su ne ke da izinin sanya harajin da kuma tara shi daga hannun 'yan kasuwa kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilinmu Nasiru Adamu El ya aiko mana. Wannan shari'a dai jaddada hukunci ne da babbar kotun tarayya ta Lagos ta yanke da shi ma ba ba hukumar ta gwamnatin Najeriya hurumin kula da lamuran tattalin arziki na bakin teku. Lauya mai zaman kansa Abuja Zakariya Mu'azu ya ce kungiyar 'yan fiton na da hurumin ɗaukaka kara zuwa kotun koli. Yana mai jaddada cewa dokar gwamnatin Najeriya ce ta kafa hukumar kasuwancin ta jiragen ruwa wato shipas Council. Don haka ne 'yan fiton ba su samu nasara ba a manyan kotuna biyu na baya. Kotu ta tabbatar da wannan cewa ai ba ma haka ba tun shekarun baya da wayancan 'yan wato masu sana'a wajen suke karban haraji daga wajen masu kaya abin da suke yi abu ne na haramun wanda doka bata san da shi ba kuma kotu ta umurce su da su dawo da duk kudaden da suka karba tare da kashe 21 na interest a kowane shekara a takaice wannan shine abin da ya faru yanzu kotu ta yi bayani cewa ba wanda yake da hurumi ya yanke ko ya ayyana wasu kudade da za a dinga biya a tashoshin jiragen ruwa sai wannan hukuma ta Nigerian Shippers Council ita ce doka ta baiwa iko ta baiwa hurumi ta baiwa karfi akan ta dinga ayyana waɗannan abubuwa ba wai kungiyoyin ma'aikata kawai ba kungiyoyin ma'aikatan ba su da hurumin da za su yaka sai abin da wannan hukuma ta ce Ibrahim Muhammad Kashim shine shugaban kamfanin kautar da ke ba da shawara ga kamfanoni ta hanyoyin da za su samu riba ya duba tasirin wannan hukuncin abin da ya sa mu muke jin suka kai su kotu ya Allah dama suna cin karensu ne in jawa suke cewa ko babu babbaka su suke sa abin da suka ga dama suke cajin mutane to kuma tun da aka ba su wannan dama sai hukumar kasuwancin jiragen ruwan ta ce a'a sai mun zauna da ku mun yadda akan abin da ya cancanta a sa wa mutane haraji ya kike ganin idan an tsaya wajen tara wannan haraji na bakin teku yadda ya dace Najeriya ko in ce gwamnati za ta amfana daga waɗannan kuɗaɗe da za samu. Mun yi wani mitin a Lagos da mutane ƙwararru na wannan fili kowa ya buɗe baki ya ce in dai gwamnati ta ba da hukumar kasuwancin jiragen ruwa Najeriya Shippers Council goyon bayan da ya cancanta suka ce tabbatacce irin kuɗaɗen da za a samu zai wuce abin da man fetur ke kawo a ƙasar nan. Wato sha'anin kasuwanci na jirgin ruwa zai haɓaɓɓaka a ƙasar nan wanda alherin zai fi abin da ake samu a man fetur. Wannan kowane ƙwararre da ya magana a wajen abin da ya wuce kenan so abin da kawai ake fata shine gwamnati din za ta ba da ita wannan kungiyar kasuwancin jiragen ruwan wato Nigerian Shippers Council goyon bayan da take bukata kotun dai ta umarci yan fitan su dawo da duk kuɗin harajin da suka karba tun daga 2006 zuwa yanzu don ba su da hurumin tara harajin kuɗin kuma sun fi naira tiriliyan uku nasura da malika murar amurka daga abuja Najeriya. Ana turka turka saboda kuɗi. Tsakanin da ya janye wando don saboda kuɗi. kai naushi saboda kuɗi. To kamar yadda kuka ji a labarai har yanzu ana an kasa cimma matsaya a majalisar dattijai ta nan Amurka da za ta ba da damar sakin kuɗin gudanar da ayyukan gwamnati. Kabir Isa je kamshi wani ɗan Najeriya da ke zaune a jihar Maryland ya bayyana wannan ya kuma yi bayani akan wanda abin da wannan yake nufi. ga al'umma da tattalin arzikin kasar da kuma siyasar ƙasar? Ma'anar wannan yanayi da aka shiga shi ne ya kasance misali an tsaye da wasu ayyukan gwamnati ko kuma gwamnati ba ta da an hana ta kudin za wasu wasu ayyuka. Kin san yawanci 'yan majalisar dokoki suke ba gwamnati kudin za ta yi aiki lokaci-lokaci. To, mun shiga yanayin da a wannan tsakani an samu darga tsakanin bangaren gwamnati da majalisa da hakan nan hakan ya sa majalisa ba ta amince da su irin za ta kashe ba to abin da ya kawo kina aka da wasu ayyuka din amma kamar muhimman ayyuka da aka saba na harkokin misali tsaro da wasu ayyuka na asibiti da kama ayyukan kuna yan jarida misali duk suna ci gaba To, ma'ana dai wannan da yanayi aka ne cewar wasu ayyukan ba za a yi su ba. shi ne abin da ake nufi saboda majalisa ta hana gwamnati kuɗi a wata 'yan rashin jituwa ta fuskar za a kashe kuɗi tsakanin sassan guda biyu. To menene yake kai ga ma shiga wannan yanayi na da gwamnati za ta rasa kuɗin gudanar da ayyukan ta kasancewa a nan kasar ana gabatar da kasafin kuɗi da daɗewa kafin a ma shiga shekarar. Eh kin san kasafin kuɗi ko na yake ai kusan kiyasi ne ake yi. cewar mana hakan shi za mu samu kaza za mu kashe kaza amma abu ne kullum ana cikin gyaran sa yawanci abin da ke faruwa shi akan yanka wa mutane kuɗin za su yi aiki na wasu wasu lokuta ne kowace ma'aikata za ta yi aiki ga kuɗin ta zuwa lokaci kaza to amma kullum ana gyare gyare to a wannan kan abin da ya faru shi ne cewar akwai abin da ya shafi wani abin da ita fadar gwamnati ta white house take so ko kuma gwamnatin shugabatar take so misali da zai banci al'amuran shigi da fice. Kabir Isa ji kamshi a hiranmu da shi sai ku kasance tare da mu a shirinmu na hatsi domin jin yadda ya shafi tattalin arzikin ƙasar da kuma siyasa Amurka. Kada kuma a sha'afa kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin washinton DC yanzu agogo ma'anar washinton yana cewa karfe goma sha biyu da minti goma sha bakwai na asuba ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. A makon jiya muka fara batun yadda ake yaudaran mutane ana karɓe musu kuɗaɗe da sunan za a samar musu da aiki. Wannan kuwa yana da nasaba da mummunar matsalar rashin aikin yi da ake fama da ita a Najeriya. Batun da muka faro a makon na jiya ya shafi karyar samar da aiki ga wasu mutane a hukumar ayyukan shige da ficen baƙi ta Najeriya, wato immigration, a shekara ta 2014 inda har aka kashe mutane da yawa a wuraren da aka gudanar da wannan aiki na tacewa a Najeriya. Tun kafin a karbi kudaden nasu, Malam Yahuza Ibrahim da ke yi mana bayanin abubuwan da suka faru ya ce an ba su tabbacin cewar idan ma ba a samu aikin ba to za a maida musu da kuɗaɗensu ko kwabo ba zai ciwon kai ba. Wato idan ka duba za a iya cewa wancan lokaci da aka nemi wancan aikin har ma mutuwa da yawa matasa sun yi a nan filin wasa na abuja eh, wannan ya nuna aikin ya lalace ne a lokacin kuma ba ma ɗauki aiki a lokacin ba duk da haka kuna ga kuna da wani haƙƙi da ya dace a baku eh to tunda mun ɗauki mu mun basu a kan wancan za a samu wancan aiki aiki ya zo ba su ba kuma mun yi alƙawarin za su maido kuɗin nan ba su maido su ba kaga kenan haƙƙinmu a kansu shine wannan kuɗi da muka ɗauka muka basu don nema mana wannan aiki aiki ya zo bai samu ba muka tunda a lokacin muka fara masa magana suka nuna cewa suna da hanya da yawa za a iya samu ko ba shi ba har kawo yanzu aikin nan bai samu ba shi ne muka yanke ƙaunar cewa to a ba mu kuɗinmu mu kawai tunda aiki bai samu ba abu ya riga ya zama ƙarya ya zama yaudara sun zama macuta sun zama maciya amana ƙasa mu kuma sun riga tun lokacin sun riga sun tilasta mana hakan kamar yadda na faɗi wanda ya kwashe waɗancan shekaru ya gama makaranta kuma yana fafutukan neman aikin nan a kamar sanin kowa ne cewa a najeriya kana iya gama makaranta da shekara goma ma kana zaune kana neman aikin nan wani saboda yana da hanya ko kuma wani ya tsaya mai ya gama bana kahin ma ya gama ofashi ta je hannun shi to irin waɗancan abubuwan suna ɗaya daga cikin abubuwan da suka tilasta mu na an sa masa buƙatar su to duk da haka sai gashi haƙa ta kai ga ta cimma ruwa ba waɗannan mutane azzalumai ne mayaudara ne 'yan damfara ne shi yasa muka zo mu tallata su gwamnati ta kama su irin wannan abubuwa da suke ba abin da ya kashe najeriya irin shi duk irinsu su ne suka kawo matsalolin da muke ciki a najeriya suna da kuma yawa cikin al'umma amma su tunda asirinsu ya tono shi yasa muka zo don mu gaya wa duniya cewa ga halin da waɗannan mutane suke ciki kuma wani abin mamaki a ciki har akwai wanda yake babban ma'aikacin gwamnati ne ya kai matsayin odita a ministry of education nan fita da sakatariya ofis ɗin shi yana sakan fulo shi in ka bi shi sanda ya samu aikin kwabo bai bada ba amma ya zo mu ya tilasta mana wannan wannan abu saboda ya sa kishin ya sa yaƙinin cewa sai ya yi cuta zai rayu kuna da tabbacin har yanzu yana ci gaba da aikin gwamnati har yanzu yana aikin gwamnati odita ne karewa ma shi sai daga baya muka tabbatar da cewa shi alhaji lawan din shi wannan aminu abubakar wanda yake aikin minister education yana yi musu hanya ta sayan kayan option in za a makarantun gwamnati wannan shine babban dalilin da shi lau ya dogara da shi wanda baya son ya kai mu ga aminu don mu anshi kuɗin mu ya kullun yake yi mana kwana kullun yake yi mana kwana to bisa wannan dalili ne yasa baya son ya je ya kai mu gare shi shi kuma mun zo wajen shi yau in ya gaya mana magana ta gobe sai ta bambanta a kosan da muka fara maganar mai da wannan kuɗin ta ruwan sanyi tsakaninmu da shi tun da ya ba da dubu arba'in yau sama da wata biyu kenan bai ƙara ba da kokobo ba kuma shi sanda ya ɗauki alkawarin cewa bayan sati ɗaya zai sake ba da kamar haka bayan wani satin zai sake ba da kamar haka da haka haka satal tun da ya san shi ya anshi waɗannan kuɗi kuma ya je ya kai su ya zama shi ne eh, hanya kenan ya yi mana wannan alkawarin tun da ya alkawarin abin ya zama tatsun ne gizo da kuki kullum magana ba ta cika kullum magana ba ta cika to mun yi iyaka haƙurin da zami shi yasa muke koke kuma muke roƙon cewa hukumomin da abin ya shafa su sa baki su taimake mu akan waɗannan mutane a taimaki makasa baki ɗaya tunda kame su ko kuma kame su akan wannan al'amari ba mu kawai aka taimaka ba ƙasa aka taimaka don allah kaɗai san illar da suke makasa idan aka neme ku za ku iya bada shaidar duk inda waɗannan mutane suke za mu iya bada shaidar inda suke kamar shi aminu a ministry of education yake shi alhaji lawan mun san inda yake zaune duk wuraren da yake zama mun sani sannan kuma ƙarin shaida ko kuɗin da ya bada ni ba hannu da hannu ya bani ba wasu mutanen da ya turo suka bani haƙuri kan maganai kada in kai shi a hukuma su ya ba kuɗin hannu da hannu sannan suka zo suka bani a muna ci gaba da jin bayanin su inda mutanen nan suke shi alhaji lawan yana zaune a airport junction amma mutumin makodi ne jihar jihar can yake da zama da iyalan shi amma nan abuja nan yake harkokin shi kamar yadda na faɗi yana suna hurka option ne na gwamnati ƙarƙashin ministry of education ina son yi wata tambaya shin waɗannan kuɗi da ya fara bayarwa ya je wajen shi wancan jami'i na hukumar ah, ilimin ne ya karɓo kaɗan daga ciki aka yarjejeniya ko kuma daga aljihun sai bayar to ni dai abin da ya gaya mana daga aljihun shi ne ya bada ba ya ji ya karɓo ba ne abin da ya gaya mana kenan daga aljihun shi ne ya bada waɗannan kuɗi da allah mu yi haƙuri za a yi sace to tun da aka yi wancan alƙawari yanzu an ta san ma wata biyu bai sake bada komai ba in an gan shi yau ba a ganin shi gobe in an ganshi shi yau ba a ganin shi gobe yau ya ce yana kalaba ya je sayan kaya jibi ya ce yana kano haka yake ta yi mana yawo da hankali wannan al'amari shi yasa muke kira ga hukuma da duk abubuwan da muke kira ga hukumomin da abin ya shafa da su yi wa allah su sa baki ga wannan al'amari a kama waɗannan ɓata gari a hukunta su shin kama su ko kuke so a yi in an kama ya wadatar da ku ko kuna so sauran canjin ku ya fito eto eh mu tsakani ga Allah muna buƙatar sauran canjin mu ya fito saboda wannan sauran canji mafi akasari mu dai ɗiyan talakawa ne kuma Allah kaɗai san yadda muka yi muka haɗa waɗannan kuɗi muka ba su tsakani ga Allah muna buƙatar canjin mu ya fito. shi yasa muke kira da babban murya cewa hukumomin su shiga su taimaka mana a kwatan mana haƙƙinmu a hannun waɗannan mutane in ya so sauran laifin da suka yi wa ƙasa kuma ya rage tsakaninsu da hukumomin da abin ya shafa. Shin kun yi yunkurin neman eh, ita wannan hukuma ta immigration musamman ma ƙarƙashin shi wannan shugabanta Muhammad Baban Daidai dinnan ku faɗa masa halin da ake ciki? To iyaka ƙoƙarin da za mu yi don mu gan shi mun yi amma ba mu samu ganin shi ba saboda ba mu da cikakken hanyar da za mu je mu ganshi kai tsaye tsakani ga Allah ba mu samu ganin shi ba. amma da za ku so ku ganshi. inda za mu ganshi za mu iya za mu so mu ganshi mu yi mai bayani halin da ke tafiya na wannan batagari gari suna amfani da hukumar shi suna cutar jama'a a matsayin za su sama masu aiki a ta suna cutar jama'a in ma bai san da hakan ba to mu sai mu sanar da shi ya san da hakan cewa to waɗannan muta batagari gari ga abin da ke tafiya kuma da hukumar shi suke ƙarya tunda mu ko da suka ko da muka yi magana da shi alhaji lawan dama magana da ya mana cewa a hukumar immigration ne suke da wannan alfarma duk da wannan alfarma da ya gaya mana ba wai ta yanzu ba ce abu ne tun lokacin tsoho gwamnati ta goodluck abin ya abu abin da suka nuna mana kenan amma har kawo yanzu abin bai tabbata ba kuma kudin namu su dawo kuma kamar shi wannan shugaba na yanzu ba mu samu ganin shi ba shi wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya ba mu matsala ko ya kawo mana tangarɗa cewa ba mu samu ganin shi wannan shugaban hukumar immigration na yanzu ba Yahuza Ibrahim da waɗanda aka karɓi kuɗaɗen nasu ba su kaɗai ne irin wannan abu yake shafa ba. Akwai dubun dubatan mutane a Najeriya da ke shiga cikin wannan tarko a yanzu haka. To amma su irin waɗannan da suke ba da kuɗaɗe domin a samar musu da aiki su kansu ba kare doka suke yi ba domin ai ya kamata su san cewar cin hanci suke bayarwa domin a ɗauke su ta bayan gida. A kasance da mu a shiri na gaba domin jin bayanin Yahuza kan wannan da kuma hirarsu ta wayar tarho da wanda ya karɓi kuɗaɗen nasu. A kasance lafiya. To a gaishe ka yanzu kuma ga cikin muhimman kanin labarai. A ƙasar Girka duban 'yan ƙasar ɗauki da tutocin ƙasar sun gudanar da zanga-zanga a Thessaloniki a jihar a jiya Lahadi sun kira ga Girka kada ta yarda ta sake Macedonia a matsayin sunan lardin arewacin ƙasar. kasar girka da tsohon jamhuriyar yugoslavia suna amfani da suna guda kuma suna takaddama a kan wane ne ya fara amfani da sunan tun lokacin da macedonia ta samu 'yanci daga yugoslavia a shekarar 1991 'yan sanda sun ce mutanen da suka fito macin sun yi casa'in yayin da waɗanda suka shirya taron suka ce adadin ya fi haka wasu masu zanga-zanga sun sanya sutura irin na zamanin tsohon sarkin girka king alexander the great sun ce ba wata makwabciyar ƙasa dama ta yi amfani da suna macedonia cin mutunci ne ga tarihin girka kuma hakan na nufin wato kwace yankin girkan rundunar sojan kasar afghanistan ta kawo ƙarshen samame da 'yan bindiga suka kai da yammacin jiya lahadi akan wani otal da ake kira intercontinental a birnin kabul wanda ya yi sanadin mutuwar mutane da dama da raunata wasu mutane ciki har da 'yan kasashen waje goma sha hudu. 'yan jaridan afghanistan da suka kai ziyara a inda aka kai harin ajiyar lahadi sun faɗa a kafar sada zumunta cewa sun ga gawar waki a cikin otal ɗin. To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin sai kuma nan da sa'a ɗaya da rabi mu sake shigowa da shirin mu na hantsi lokacin da Salihu Garba zai shigo da shirin da rashin tayi. shirin da ke tada tsamin jama'a kan harkokin tattalin arziki. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryenmu da kuma dukkan rahotanni da muke gabatarwa da kare a shafinmu na intanet voahausa.com. A madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri.